الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافات كبت عدونا وفتحت وأظهرت أمرنا وجمعت فرقتنا ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وقلنا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الواحد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد واشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعتنا عجبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعنا ولا تعن علينا اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وتلص خيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اعتصمنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه وانصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم بعافية وسلامة آمة وآجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وذلهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم عليك قلوبهم الروبه بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليه سلطانا يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك بنورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أهلك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغفر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري وبك أصوم وبك أدون وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك رداك ورجالنا ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من nan ci gaba da wannan karatu namu a cikin suratul arabi ida abin nan ba mancewa a yau alamis wato takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma da hudu Allah mana roƙon ka biya su ma'aikal husuna Allah ka yi mana jagora Allah ka aza mu ga abin da duk kaka son aiki ko ni kaka son mu yi Allah ka taimaka mana ka taimake mu mu yi shi wanda kuma duk ba ka so to Allah ka raba mu da shi aya ta talatin da ɗaya? wato سورة الأعراف يا بني آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم to bismillahir rahmanir rahim ya bani adama wato ya ku ɗiyan adam mutane kenan baki ɗaya ya bani adama ku zo zinata ku ku riƙi kawanku ai mai sutura aurata ku abinda ake ni da kawanan ku yi sutura wadda ka rage al'auranku irin suturorin da kuke gani ga kahirai wa'anda aka dukawa mutum ya duka zuwa wune su bayyana da bayan ya duka ko bar irin wa'annan tawayi ba tawayin kuna ba ko bar irin wa'annan tawayi ba tawayin kuna ba har da jiyan ku hana musu sa irin wa'annan tawayi ku sa tawayi wa'anda kare tarekin ku gaba da kuma baya shi mutumin da Allah ya walakanta ba mai girmama shi amma mutumin da Allah ya girmama bai kamata ya sa kai nai cikin mutanen da Allah ya walakanta ba Wayan nan da kuma haka suna sa wayan nan tsowawansu ga hile da sun duka Allah ya nuhe su da kaskanci da walakanci in miliyan dubu sun ka tara haka nan za su rayu kaskanci walakanci tsowawansu ga hile duk inda sun ka tsaye to ku rabu da irin nan tuwayi ba ta wayan kona ba ku riƙi ƙawar inda kullum majalis, wajen kowane wurin sallah wato kurki ma ya sura aura ta kun abinda zai yi muku al'aura inda kullum masjidin a wurin kowane wurin sallah ai inda salati wa dawa wajen sallah da wajen dawafi sannan wa kulu wa shirabu ku ci halal kuma ku sha halal ma shi ito wanda kuke so Allah bai hana muku jin daɗi ba in dai kana da abinda zaka ji daɗi Allah bai hana maka ba dama dai abinda Allah yi wurin Allah ka wuce inda ya tsaishe ka mutumin da baya da naira ɗari yake zai ci abin naira dubu to allah bai son haka nan saboda kun ga zai zanna cikin wahala kullum shi yasa kuke ganin ƙananan ma'aikata kullum cikin wahala to kowa ya tsaya ga albashi ne ya tsaya inda shari'a ta tsaitsai to sai ya rayu rayuwa mai kyau to amma abokinka matsayin ku da kai da shi ba gudana ba albashin ku ba guda ba ka ce wani yaka ci za ka ci to za ka yi ta wahala a bi ka bashi a ci zarafinka ka yi kwacin kayan mutane ka ci amana wajen aikinka ka yi yaudara ka yi karya don ana ganin mutuncinka haka dawo ka kakanta ka walakanta to shari'a ba ta son haka amma in dai kana da abin da za ka ci allah ya ji wa kulu wa shirabu ku ci ku sha amma dai wala ta tusrifu kada ku yi fanna abinda ya fanna da tahrimul halal wa haramta abinda Allah ya halitta au ko kuma abin nan da sha'afi ku ketare halal ila haram zuwa ga haram to Allah ya son haka nan au bil ifradi ta ta'amu ko ƙetare iyaka da abinci kamar dai wala bayanai suka gabata abin nan a jiya Inna shi Allah la yuhibbul musrifin ba ya son mabangata ai Allah la yuhibbu man sarafa fil infaq Allah ba ya son wanda man yasrifu man yasrifu fil infaq wanda kai yin banna wajen ciyawa wala yujazihim ala al israf bil hasan ba ya saka musu da sakamako mai kyau akan bannan nan da suka yi wa kanat al arabu fil jahiliya yadubuna bil baiti urata lokacin jahiliya larabawa suna dawafi ga ɗakin ka'aba tarara kuma wai har muna ala an fi ayyamin hajji a abin na allahama wadda sama suna haramta mu su kwanuka aikin hajji cin nama da cin romuwa kamar dai wanda ya gabata duka a jiya fa an karallahu zalika sai Allah ya yi musu musu ya ce to su sake haka nan kowanne mutum ya ce abin da shari'a ta halitta mai in ya samu kowannen ku ya ci abin da shari'a ta halitta mai in ya samu kuma in ya same shi ta hanyar halal to ya ci shari'a ta halitta mai kowannen ku kashe haramta abin da shari'a ta halitta mai in ya samu Allah ya taimake mu da mu da ku ya sa mu yi ƙarshe mai kyau qul man harrama zinatallah والله من حرم زينة الله halin kawa ba kuma bai halitta cin abinci mai daɗi ko shan abinci mai daɗi barna ya hana kamar da kun jiya. barna ita Allah ya hana Allah ya ce ƙul ka ce in kara alaihin don musu gare su man harrama zinatar lahin lati a karajale abadi wane ne ya haramta kayan kawa na Allah wanda Allah ya so a gabayi ne kayan kawa na Allah wanda Allah ya hitsuwa don bayi ne wani na ya ce haramun na bayi na Allah su yi aiki da su minan libasi na sutura wanda ya yi da wani ne wani na ya ce ba a sa tuwayi mai kyawu wani na ya ce ba a rufe ba a sa tuwayi masu suturta jiki da kyawu wani na ya ce haka nan Allah bai ce haka nan ba Allah bai hana a sa sutura mai kyau illa dai banna ya ce kada a yi kowa ya tsaya bakin wuri ne barna ya ce kada a yi sannan wanda ya bati da abubuwa masu daɗi almusalar zafi, abubuwan ci masu daɗi mina rizki na arziki wane ne ya ce haramun na mutum ya ce abu mai daɗi shi abin da ba mai daɗi ba ka ai dole na a ci shi ba shi dole na amma mai daɗi shi aka faɗa wannan isata amma wanda ba mai daɗi ba ai dole na a ce shi idan ta kama masarar gada kake gani busassa wadda ba a surha ba ba ka yi akwai iya cinta ba akwai akwai ba ta yi ka iya cinta ba in ta kama kama yi akwai ya iya cinta don ita ba ta da hannun da za su ɗebuwa ta zuba ga bakin ta saboda shi cin abinci na dole wajibi na duk wanda ya gaze kai ga mutuwa to ko ƙasa in ba don karta iso a shi ba da yana can to shi na dole ke na abinci na dole amma na kawa shi na aka magana ya ce to ko shi Allah bai haramta ba amma dai kada a yi barna barna ya hana ko luka ce hiya lillabi na amonu kayan kawan nan lillabi na amonu na masu imani ne bila ya ce duniya cikin rayuwar duniya bilai ce kaki masu imani su suka cancanta Allah ya ba su kayan jin daɗi wa in share kawon biya gairo ko da yake waninsu ya yi tarayya da su ciki amma nan duniya ke musulmi na cin kayan daɗi kahire na ci musulmi na sa sutura mai kyau kahire na sawa nan duniya kenan amma in an ce lahira a khalisatan ta ke ɓanta ga mummune kaɗai ai khasatan biyan su kaɗai za su ce in an ce lahira Minnas Jamiu, Waƙurar Abderramew, Khalid Sutton. Alasa ƙadiri ne a wajen yi a Khalid Sutton. Yauman kiyama, wato ranar kiyama. A yi lindari na Masu imani ɗaya adda kayan daɗi ya hanci ranar lahira. Walayen share kowanne ya haɗa iriho. su ba ya da su cikin jin daɗin ya hanci lahira. To wanda ba musulmi ba, ba za a yi ƴan mai fomi ba ya hanci lahira. Me fiya biljanna don kayan jin daɗi a cikin aljanna suke wal kafiru na finna kayire na cikin wuta kun ga cikin wannan sura da kayire ɗaya musu zayi sai sun ka kiri abin na ƴan uwansu suna cewa dan Allah su dan ƴan musu ma da zakahumullahu abin da Allah ya azirta su sai suka ce inna Allah harrama huma ala kafiri saboda haka kayan jin daɗi a ranar lahira Allah ya haramta su ga kayare ba zai ba su zuwa ba Allah ka kare mu ka kyautace mana aqidan kuma Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya maza da mata manya da ƙanana duk wanda ka san yana kokari ya tada hankalin ƙasar mu Najeriya Allah ka mace waya ne Allah ka mace waya ne Allah ka kalle kafafu ne Allah ka zuwa da ido ne Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya wa kazalika kazalika fasilu ayat haka dai muke bayanin ayoyi ayinu bayyana haka dai muke bayanin ta ala mithla zalika tafsir irin wannan bayani da kaumin ya na ga mutanen da suke sani ayyata dabbaru da suna fahimta fa innahum wato su a abin na almantar ya ona bai hasu suke amfani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ka sa mu cikin su wanda inna ma ce inna ma harrama rabbiyar fahisha ni dama ubangiji na abubuwan da ya haramta ba kayan daɗi da sutura mai kyau ya haramta ba alfahisha abubuwan alfasha alkabair manyan zunubai kan zina kamar zina da abin da ya kama da ita sune ne abin da ni ubangiji na ya hana wato allah ya hana abubuwan alfasha dukan ma bara min hawa ma badana wadda ta bayyana cike da wadda ta koyi duka allah ya hara ai abin nan jiharuha wa sirruha na bayyananta da na koyanta duka allah ya haramta alfasha wato Allah ya haramta abin na wa ma badana da abin da koyi wal isma da ayyukan sabo almasiya wal bagaya da zalunci alal nasi ga mutane Allah ya ce shi baya zalunci ya haramta zalunci kuma tsakanin bayi ne falata zalamu kada ku yi zalunci saboda haka ku nisanci zalunci kowane iri shi zalunci ma sharri na yi dawowa ya nan gaba sai yanzu kana da dama ka zalunci wani sai nan gaba ba ka da dama sai zaluncin ya dawo sai ya hau ba ka da sarki sai Allah kuma Allah baka bi shi ba sai a dawo a yi ƙarshe mai wahala ƙwarai saboda haka duk damar da kuka samu kada ku yi zalunci kada ku yi zalunci a wajen sana'o'inku kada ku yi zalunci a wajen karance-karancenku kada ku yi zalunci a wajen milkin ku rika kwatanta adalci ga duk abin da kuke yi ku rika kwatanta gaskiya ga duk abin da kuke yi kowa ka yin gaskiya to Allah na tare da mai gaskiya Allah ke yana tare da masu gaskiya kowa ka yin gaskiya Allah na tare da shi ma'ana Allah na yana tare da gudunmawa Allah saboda aka a rika fatanta Allah ya gabarta mana ya kara mana imani wal bagai da gairar haƙƙi da zalunci ba bisa ga haƙƙi ba ko gurmu shine zalunci kun san yana yiwa ka yi zalunci amma da haƙƙi zaune kake kawai wani ya zo bai yi ƙarfin ka ba sai ya take maka tsawa ka a ya ka take min kawa ya ce na take duk abin da za ka ka yi sai ka kasa hankuri ka ta ka ɗauki ƙawa ka ta yi ƙawa ka ta ɗarsa shi ƙarfi ta ɗarsa shi girma sai ka taka mai wanda ya taka ma to kaga in ka wuce wanda ya ma ka zalunce amma da haƙƙin ka yi da haƙƙi ka yi kana da haƙƙin ka yi to wannan zalunci ne da haƙƙi amma shi da ya fara ya ma shi ya zalunce ka da gaira haƙƙi kai da kan rama sai ka wuce wanda ya yi ma ka zalunce da haƙƙi to abinda Allah ya hana wal bagaya bi ghairi al haqqi Allah ya hana zalunci ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi sannan kuma ya hana ku shirka da Allah ga malan yana zilbihi sultana shirkar da Allah bai saukar da dalili yace ai ta ba hujjata hujja wa ma'ana hadha ma'anar wannan anna shirka billahi la yaqab aminna la yaqbalu akilu salimatan don mutumin da an mai hankali mai ɗabi'a ta kwarai ba zai karɓi shirka ba idza la hujjata lil mushriki abadan don wanda duk an mushriki abadan bai da dalili bai da hujja ko guda wanda ta ce yayi shirka in dai ka ga mutum na shirka to babu dalilin da yasa ya ce yayi shirka shedan ne kawai ta son rai kawai ya tsibe shi yana yin wayannan abubuwa saboda haka a nisanci shirka duk abin da an ka gane shirka da Allah ne a nisance shi babban hanya ta shirka zuwa wurin bokaye babban hanya ta shirka zuwa wurin bokaye da zuwa wajen malaman tsini ku bar zuwa su shirka ne ku bar unhwani da zuwa aza kuɗi suka yi ga abin da ba na ƙwarai ba kuma bokanci bai sa a samu abin da ake so da yawa wasu sun faɗa cewa ko ana so ko ba a so bokansu ya ba su bayani za su ci zaɓe amma wani da boka ne ya bashi labari zai ci zaɓe malam in ka zo ka ga remote bakin gidansu bai ci ta ba don bakin gidansu ina boka boka ya sha kayi bai hadda remote bakin gidansu bai ci ba ku rika lura da irin wannan mutum son aka yi zan mai fasiya idan abu ya auku gare ka yau to ya zama basira gare ka gobe kakka bari ya auku in dai ya auku gare ka yau ka gani to gobe kakka bari ya auku ɗauki wata hanya mai kyau ka gane wa gaba a nasara da ita to ɗauki wata haka ake so mutum ya zanna mai basira ya yi unwani da basira Allah ya taimake wa an ta kulo alallahi ma la ta'lamu kuma Allah ya hana ku rika faɗi kuna gida ma Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba min tahrimi ma lam yuharrim na haramta abin da bai haramta ba ga yi da wani sa kakkuri ka cewa Allah ya sani ya shede ya sani ni ban yi kaza ba kuma Allah ya shede ya sani kai Allah ya shede ya sani ka ci amana mutane kana ce Allah ya shede ya sani ka ci amana ba in ka ci amana Allah shi ma kaza to ai hattara da ire-iren waɗannan abubuwa kun san da yawa yanzu yana aukuwa ga mutanen bokaye sai su ce ma ko kayan rantsuwa suna haɗa mawa da za ka yi ka warware ta sai ta shirya maka ƙarya har ta taru wata rana kirshi sai Allah ya halaka ka gaba dai sai su bi da wani ma kuma kai sun gama da kai sai su bi wani to ku rika lura da irin wannan don kowa ƙarshe mai kyau ya kaso kowa ƙarshe mai kyau ya kaso kowa son ya kai ya mutu mutuwa kyakkyawa bayan ya rayu rayuwa kyakkyawa to ku lura da irin wannan Allah ya taimake mu shi mana jagora wa in kana al'amru bi tahlil wa wa idza kana al'amru lokacin da al'amari ya kasance bi tahlil wajen halittawa wa tahrima da haramtawa bi yadillahi wa adahu ga hannun Allah dai al'amari yake to baka zalika ajalul insani bi intihai umri haka na ajalin mutum ga karewar rayuwa daga ga Allah take babu wanda ka iya kashe wani wanda ajali ne bai cika ba duk wanda ajali ne bai cika ba mai iya kashe shi wanda duk kaga ya mutu Allah ya rubuta ajali ne ya kare aw ajali abin na ummatin ko ajalin wata al'umma minan nasu na mutane ba mai iya rasar da wata al'umma don ya cimma bukata kai ya rasar da wata al'umma gaba ɗaya a cikin duniya ba mai iya yin wannan in ba Allah ba shi kadai ke iyawa fi amuri ha ga kasancewa al'amarin ƙarshen al'amarin wannan al'umma biye ga hannun Allah yake wa da shi kadai wa man sha abaliyumin billa. to don haka tun da mutuwa da rayuwa da arziki da talauci ga hannun Allah yake to fa man sha abaliyumin billa. duk wanda ya ga dama shi imani da Allah wa ya tabi a ɗari dariqa ya bi hanya wa man sha wanda ya ga dama bare haka ya yi kafirci ga shi ga kafirci wai ta bai ka shaidan ya bayan shaidan hatta ya ce hu a ha ajali ne ya zo cikin mugun hali wayan da mu haisu la yanfa'un nadam kuma da karshe yayi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba وقال الله يبكي ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء wani kulle ummatin ajal lalle kowace al'umma tana da ajali mudda akwai iyaka wadda an ka sanya ma al'umman nan wadda in ta kai wannan lokacin al'ummar za ta kai. fa'iza ja a ajalin to idan ajalin su wa'anda Allah ya rubuta ajalin su idan ajalin ya zo la yastakhiruna sa'atan ba su jinkirta ko da sa'a guda wala yastaqdimuna kun ba su gabata ga ajalin nan alai ga ajalin nan ko da sa'a guda idan lokacin mutum ya zo zai mutu ayoyi da hadisai da suka zo daban-daban abinda malamai suka ce babba abinda suke nihi wato sa albarka ƙara marayuwa wanda ya ka son a jinkirta mai ajali nai a ba shi rayuwa mai tsawo sa'annan kuma a ba shi arziki mai yawa wale ya sil rahimar ya sa da zumunta dai to malamai da yawa suna cewa ko dai wannan ya yana cikin mutashabih wanda ba musamman ana ta ba ko kuma ya za ana nihi Allah zai sa rayuwa albarka mutum ya shekara ishirin a duniya ya yi aiki na alheri wanda wani mai shekara tamanin bai kamata ba to wannan abinda malamai suka ambata ga wannan matsala kenan Allah ya kare wal umamu al'umma da yawa mithlu al-wahid min nasi daidai suke da misalin mutum guda daga cikin mutane la ajalun muhaddadu tana da ajali wanda aka iyakance tazulu bintahi al-umma za ta gushi idan ajalin ya cika mithlu ma ya mutu al-insanu kamar wanda mutum ka mutuwa idza ja ajalu idan ajali ne ya zo sai ka ga wani ko rashin lahiya bai yi ba sai ya rasu wani ya rashin lahiya babba bai rasu ba wani ya rashin lahiya ɗan kila sai ya rasu ajali na in ya zo za a mutu rashin lahiya bai kashe mutane tsuwa bai kashe mutane Wurciya ba ta raya mutane Allah shi ka kashewa shi ka rayawa kowa ajali ne ya zo to Allah zai dauke shi ka taimaka mana Allah ka samu ya karshe mai kyau ya bani adam يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى خوف عليهم ولا هم يحزنون to ya bani adama ya kuɗi na adamu wato al'umma baki ɗaya in ma fi da gama nuna in a fi ma a za'ida in ma ya ci na kuma rasulun minku in ma dai manzanni sun zo muku daga cikinku ya ku suna alaikun ayati suna karanta muku suna kakkaranta muku na. to goma ne shirka duk wanda ya kare kai ne daga shirka wa asala fi ilahu ya gyara aiki nai fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala ya yahzanun ba za su yi bakin ciki ba fil akhir a ranar lahira wato ita lahira in dai har mutum ya zo da tauhidi babu shirka Allah ya ce ba zai ji tsoro ba zai rikita da kun ji ana faɗi ranar kiyama mushrikai Allah ita amma in dai mutum ya zo da tauhidi to babu wani tsoro in dai Allah ya sa ya zo da tauhidi don duk tsoro karami na tun da ya ka tabbatar da aljanna gidan kuta duk rigimar da za a yi a gama ta kawai a baka ya su ka wuce shi da yana kaga baka da damuwa baka da tsoro duk rigimar da an kai da ɗan aljanna in dai ba yi na ba ya san gidan su zai wani ran aljanna ya shiga aljanna sai da ya shekara saba'in cikinta suna tare da aboki ne sai an ka sai da aboki ne bakin kowa ana mai tamboyi mai kudi na sai da sun ka shekara saba'in ciki sai nan ga abokin ya shigo ya ce wa ni kana kana yana ya ce ina nan bakin gida ana min tambaya game da kudin na na tara ya ce wallahi na gaba ka shigowa a na ya ce an ah, muna nan bakin gida to waɗannan waɗannan rigingimu za a sha su amma dai duk ga masu aka yi a baka koyar su ka wuce har a kai ka gidanka ka zanna ka ji daɗi mala'ikun nan da sun ka kawo ka wata rana sai sun ɗauki lokaci mai tsawo suna son su gaishe ka baka da lokaci kana can kana harkokin ka baka da lokaci to saboda haka tauhidi dai ku yi kokari duk abin da kun ka san shirka to ku nisanci shi ko mina shi na naka ta maimaita muku matsalar bokaye da malaman sirri gaskiya duk shirka duk aikinsu shirka ku nisance su domin abin nan mutum ya samu dai ya ga cewa ya shiga aljanna wannan gida da kuma gani ba gidanmu ba ne gidanmu jiya kun ji annabi adamu a haifo da ciki to za a koma amma da nan na aikin yake don duk wanda ya ce da shirka bai shiga gidan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ka sa mai karshe mai kyau wallazina kazzabu bi ayatina والذين كفروا بآياتنا واستكبروا أنا واستكبروا أنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا وإن أن سكا كريتا بآيوين مكما wata kabaru ana kuma suka yi girman kai ga ayoyinmu walam yu'minu biha kuma ba su yi imani da ita ba abubuwa uku kenan to ulaika sabun nari wayannan su ne yan wuta hum biya khalidun to an kaddara musu da wama in sun shiga wuta har abada ba su yi ta ya Allah bai asama ya kalon suna ka kare maka kare diya da iyali da zuriya kada ka sa mu cikin waɗannan mutane wa mana azalam Thank you. gaba dai ai la azalama duk azalaman duniya kowa karami na babu wanda Abba fa kama waɗanda da zai faɗi min manittara alallahi kaziba bisa ga wanda ya kaga karya ya jingina ma Allah binisbatu sharitu wal walad ilayhi ya jingina abokin tarayya ga Allah ya jingina ɗa gare duk wanda sun ka ce Allah na da ɗa duk duniya babu azzalumai babu azzalumai kamar su wanda sun ka ce Allah na da ɗa duk duniya babu azzalumai kamar su wayanda sun kace Allah na da abokin tarayya duk duniya babu azzalumai kamar su duk azzalumi azzalumi na amma dai waɗanda ƙur'ani ya ce su an manya aw hakama bi ta'lila aw tahrim ko kuma babu azzalumi kamar waɗanda mutane waɗanda sun kai hukunci da halitta da halittawa da haramtawa wa nasbati ila Allah kuma sun kaje ne na shiga Allah sun kace Allah ya ce kun gani idan local government sun zanna an kawo wata matsala da kadamun mutane ba su da aya ba su da hadisi suka ce kansaloli ku tawo ku ba mu shawara kansaloli sun gaba ba da shawara sun ka ce to a nemi ra'ayin mutane ya za a yi a kashe wannan matsalar sai an ka nemi ra'ayin mutane babu aya babu hadisi amma dai an ka da matsala da ra'ayin mutane to idan ba a ce Allah ya ce ba aka ce mu mun kace to matsala ce mai sauki amma inda laifi yake bayan ku kun kai abin ku ba da doka ta kun kai ba sai ku ce Allah ya ce ai wanga doka kun ga da wannan ne muke cewa wato abubuwan da wasu manya kai cikin ƙasar gashi ka kada su cikin matsaloli sha'anin addini addinin Allah Allah adda addini kuma shi ka magana da addini ga addini ne yana da malamai wayanda ka bincikowa su gane wanda ya ce to kai kana jahili ga tarihin rayuwar kama in ka ɗauko babu inda babanka ya kai ka makaranta addini ka ƙara firamare nan ka yi sakandare can ka yi jami'a can ka yi kaza to tsaya in za ka bayani i bayani cikin abincin da ka karanto bari shigowa cikin addini kana kokari ka ka yi abin da ba daidai ba ka ce Allah ya ce kaza Allah ya ce bari cewa Allah ya ce sai ka san Allah ya ce din bari cewa Allah ya ce sai ka san Allah ya ce din baka baka kuma sanin ya ce in baka yi karatu to a kula da wannan kuma in an kula da shi zai yi amfani kwarai wata magana da kafa ba ma Allah ita har abada duk abin da ka tabbata baka samu kuma kai ga ka kai yi karatu ka san kure na kai ba balle ka ta zuwa tuba ka gyara in eh, iji na nan suna wani kayi daidai sai kai sai kai kana ta suna taimaka kuwa kana ƙara haukacewa Allah ya kai ba, Allah ya kiyaye a babu azzalimi kamar wanda ya kaga ƙarya jingina ta ga Allah aukar zaba bi ayati alqur'ani ko ya kareta da ayoyin Allah na alqur'ani wala yake yana da hunna waɗanga rabon yana samun su ay yusibu wa nasibuhum min min kitabi rabon su da an rubuta musu cikin littafi min ma ku tiba lahum bil lawal mahfuz wanda aka rubuta musu cikin lawal mahfuz min al ajr wa ghairihi na ajali da kuma wani sa hatta idza jaa atum rusuluna har lokacin da manzannin mu na amina mala'iku suka zo musu ay al mala'ika yatawafawna sun zo karbar ran qalu lahum sai mala'iku su musu tafkitar. Wayar zaman lahum bil hujja kuma don lizinta musu ga hujja aina ma kuntum ta'buduna min dunanta? ku waɗannan kahirai ina abin nan da kun ka zamo kuna bauta wanda ba Allah ba ina yake yau wannan da kuka bauta ba Allah ba yau ina yake kalu dallu anna sai ya bace mana walam narahum ba mu gane su ba don duk wani abin da ka san ka dogara gare wanda ka kare ka lokacin mutuwar ka baka gani sai Allah kawai kowane na in ba Allah na baka gani ne za ka diba ba ga kowa ba saboda haka wanda duka sun ya samu taimako Allah zai rika shi kadai shi Allah a ko'ina akwai shi kuma yana da iko ala kulli shay'in qadir yana da iko ga dukkan komai saboda haka ga mala'iku sun zo musu lokacin mutuwa kamin mala'iku suka karbi sai suka ce aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ina abin nan da kunka kasance kuna bauta una kuna bauta wa min dunillah bayan Allah kalu dallu anna suka ce sun bace mana wala mana rabu ba mu gansu ba kowa baka gani in zaka mutu kowa baka gani wata makura yin an kai maka ko innaka azawna baka ganin ta wa shahidu sai suka shaida ala anfusihim ga kawunan su inda da lokacin mutuwa innahum kanu ka annahum kanu kafiri lalle su sun kasance kafirai saboda haka ku kadaita Allah dare da rana shi Allah in ka kadaita shi ba ka walakanta ina ta maimaita muku tarihin waliyan annabi Musa shi muguna ina ta maimaita muku shi da zai mutu yace ya Allah ka sani fa ni mugu nake amma kai ashe da ba son ya go ka sani ban son su kare ga kayan muguna ban son Allah ka sani ina son salihai kuma ka san ba salihi nake ba amma ina son salihai da na sani shiga ta aljanna yana rage ka da wani abu wallahi ban rokon ka ita da na sani shiga ta wuta yana ƙara maka wani abu wallahi ban rokon ka ita to Allah kai da ka san wa ga aqidar tawa in baka gafarta mini ba wa ka gafarta mini ya ce na gafarta maka kun gani ga shi zai mutu don mutanen gari kowa ya ki tawowa wuri ne shi ɗayan mutu kowa ya ce muguna sai ga da ya iske annabi musa ya ce wali ya mutu ƙawayensa wali da ka kaɗe ta Allah ka darajanta duk masu walakanta ka su walakanta ka aikin banza na aikin banza na baka walakanta duk ko abin da kake yi in dai ka kaɗe ta Allah da ibada to Allah subhanahu wata'ala in dai kana tauhidi kana sane da shi to akwai abin da za a yi akwai matsala da za a yi in dai kana da tauhidi ka san Allah ai kokari a ke ta tauhidi dare da rana a san Allah ka bai Allah ka hanawa kuma a nisanci bokaye da malaman sihiri Allah ya kare mu daga sharorin ya kare mu daga hitintinu da makirci ta ci gaba ala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum tilkal jinni wal كلما دخل أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا

kalu da zo anna sun ce sun bace mana ba mu gane su ba sun ba da shaida da kansu suna bauta ma wani wanda ba Allah ba ala an anfusihim annahum kanu kadiri kala sai Allah ya ce to ga sakamakon ku don kotun Allah adalci gare ta ba a yi ma hukunci na laifi sai an bi ka da shaidodi da komi sai ka da kayi laifin to sai a yi maka hukunci ba a zalunta kowa a wurin Allah qala ta'ala lahum sai Allah ya ce musu yawmul qiyama su kahiran ranar kiyama udkhulu ku shiga fi jumlati abin da cikin jumla wa'annan da suka abin nan cikin jumla wa'annan da sun kai abin nan suka aikata banna fi umamin cikin al'umma fi jumlati umamin kada falan min qablikum cikin jumla al'umma wa'anda sun ka wuce gabanin min aljinni wal insi na mutane da aljannu suna shirka in nari cikin wuta ku shiga cikin wuta tare da su muta'alliqun bi ulqul abin nan kullama dakhala ummatun annara duk da wata al'umma ta shiga wuta la'ana ukuta sai ta la'ana ya uwarta allati kabla ha wanda ke gabanin ta li dalalihim bi saboda na farkon na sun da na baya wato duk wasu sun ka shigo na baya sun rike wasu mutane suna bauta musu ko da sun ka shigo sai sun iske mutanen nan da an kace su an Allah ga su cikin wuta to duk lokacin da sun ka shigo sun ka gane su sai Allah ana kuta sai na bayan nan su la'ani na gaba ku yi abin kwarai wanda zai sa duk na bayan ku ya tuna da ku sai shi albarka ku bayyana miyagun ayyuka wanda na baya duk ya samu matsala sai ya dide muku albarka ku bayyana haka hatta idan da ku shi hajin jami'a har lokacin da suka hadu gaba da cikin wuta qala ukhrahu jama'a farko wato jama'a baya sai suka ce ulahu ga jama'a farkon su rabbana ya Allah na farkon ga haula ya adaluna waɗanda su da sun kabashe mu fa ati ma azaban bi ifan minan nari ka ba su azaba linki linki ta wuta qala sai Allah yake ai da su wato a ba su abin na linki linki bayan sun hadu? wato abin na a kala ƙwafarahun wahun al'ataba'u mabiya sai suka ce lu'ulahun ga na harkonsu ai abin da abin nan da sun kan yi abin nan daraja gare su wato nan da suka jibinta musu wannan hanyoyin halaka wa mul matbu'u na suna da aka bi rabbana ya ubangiji ma haula ya adalluna waɗanda su sun kabashe mu fa ce ma azaban zai'ifan minan nar ka ba su azaba linki linki ta wuta muzaffan minan nar wadda aka lullunkawa qala ta'ala sai Allah ya ce a ai nan ba a zalunci kowa abin da ya za a saka mai da shi kullum min kun wa minhum abin na da'afun kowanne daga ku daga su daga kuwa zuwa su yana da nashi linki abin da da'afu azabin yana da linkin azaba muzaffan walakin la na, sai dai ba ku sani ba a bitayi wa qura yayi walakin la ta'lamuna na kulli fariqin sai dai ba ku sa abin da za a ba kowa ba ai da wanda yake ka da halaka da kai da kai bi shi kai halaka duk kowa za a saka mai da abin da yake saboda haka kowa ka son ya tsere to ya nisanci abin da ba na kware ba Allah ya kai wa qala ulahu wa qala to wa qala ulahu wato manyan su sai suka ce li ukhrahu ga mabiyan su fa ma kana lakum alaina min fadli ai ku ba ku da wata daraja da kun kadara mu ita balle ku wa aloka mana azaba ku ku ka aloka mu annakum lam takfuru bi sababi da don ba mu asanadiyya halaka kafir ta ku ba ai laysa zambukum ahwana min dambina ai zunubin ku bai hina mu zama mai sauki ba le ya kuna azabu ko a kaf balle azabu ko ta zama ta haita masauki wa nahnu wa antum sawa'un da mu da ku dai fi irtikabil kubri daga aikata kafirci to bayan suna wannan jayayya kala ta'ala lahu sai Allah ya ce musu ku duka fa zuqul azaba bima kuntum taksibun ku duka ku dandana azaba saboda abinda kun kasance kuna aikatawa kotun Allah kenan kotun Allah adalci gare ta saboda haka jama'a a rika kwatantawa duk abin da ake a rika kwatantawa a ba kushi inda an ka gane gaskiya a yi kokari a bita rayuwa duk gajera ta ba tsawo gare ta ba a kwana biyu sai ka bincika abokan ka ku da yawa sai ka bincika babu wani a koma a kwana biyu ka ji babu wani wata rana wa kai na za a jin babu Allah ka kare muka sa mai karshe mai kyau innal ladina kafaru bi ayatina

ta'in labi na kabaru bi ayatina lalle wa'annan da suka karance mu ayoyin mu wasta kabaru kuma an ha girman kai ga ayoyin mu falam yu'minu biha falam yu'minu imani da ayoyin ba to lokacin da sun kama mutu la tu fatahu lahum abwabus samai kun san ana ɗaukaka rayukan mu'minai idan mutum musulmi ya mutu ana ɗaukaka rai ne a shiga sama da shi a kai ta abin na fi illiyin to amma waɗanda sun ka kafirka ba a buɗe sama in an ka da rayuwarsu la a lahu abwabu sama idza urija bi arwahihim ilaiha in an hau da rayukansu zuwa sama ba da mutu bayan sun mutu to ba a buɗewa wa yau badu biha ila sijin ila sijin ila sijina sai a sauko da ita zuwa sujjin inna kitabar hujjar da fi sujji fi al'ardi sabi'a can kasa ta bakwai da khalafil mu'min sabanin rayuwar mu'min wa tubta wa lahu shi za a bude mai sama wa su bi ruhi a hau da rai ne ila sama'i sabi'a zuwa sama ta bakwai kama abin nan warada fiya kama warada da hadisi ka fi hadisin kama wanda yazo cikin cikin hadisi kuma su kahire wala kuluna janna ba su shiga aljanna hatta ya lajar jamalu har sai raƙumi ko ya giya ɗaura raƙumi ta shiga wato abin na a cikin abin na samir khiyas wato cikin kusuwa abin na allura malamai sun ce aljamalu zahiri ne wato ƙura'a abin na raƙumi to ka san raƙumi bai shiga cikin kusuwa allura har abada to haka nan kahiri bai shiga aljanna har abada wayanda suka ce ya giya kuma kamar da kun ka gane shi nan su daura rakumi ya giya daura rakumi ma ka san ba ta shiga cikin allura haka nan kahiri bai shiga cikin aljanna har abada ai su kuma da ibra suwa allura wa huwa abin nan gairu mumkinin shiga ya giya rakumi ciki bai yiwa wa kazalika dukhuluhum aljanna haka nan shiga su aljanna ba shi yiwa har abada wa kazalika aljaza'u almadhkur to haka nan wannan sakamako da aka ambata na jaziya almujirmi na haka muke saka wa masu laifi lahum min jahannama min hadu lahum min jahannama min hadu wa su kahirai kuma bayan sun shiga wuta lawan min ba abin na lawan min jahannama mai hadu suna da shahida cikin wutar jahannama suna da shahida firashin shahida cikin wutar jahannama wa min fawqihim gawashin kuma saman su akwai wata shahida wata wani zane na lullubi na garwashi kuma a ci minan narin abin lullubi na wuta eh, jam'o abin nan gashiya wata nuhinu iwan wato aiwadun eh, eh, min al-ya'i al-mahdufa wato marmakon gawashi wa kazalika najzi zalimi irin wannan sakamako mummuna Allah ya ce haka muke saka ma duk wani azalimi wato haka muke saka ma duk wani kahiri duk wanda yake kahiri ne irin sakamakon da Allah zai mai kira to Allah ya kai maka roƙo da asma'ikal husna wa tabatikal ulama alimna minha wa ma lam na'lam ka taimaka mana Allah ka kare muka kare mu Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kar ka bari kowa ya tada hankalinta kada ka bari kowa ya wace ta shugabanni waɗanda abdusa da waɗanda an ka zaɓa Allah dukkan su Allah ka shirya su kuma ka kare muka kare ka sa mai ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makoman mai kiyama ta yi kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah. Sosai mai wa annabin masalaci sallallahu Alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadu wasallam, Allahumma salli ala Muhammadu wasallam, Allahumma salli ala Muhammadu wa ala Ali Muhammadu. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وبأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن ya aziz ya jabbar ya matakabbir ya khaliq ya bar ya musawwir ya gaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabid ya basir ya qabid ya rafi' ya mu'izz ya mudill ya samii ya basir ya hakim ya adil Ya لطيف يا خبير يا لطيف يا خبير يا لطيف يا خبير muna roƙonka Allah ka tausaya mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka aza hanya Allah ka aza hanya Allah ka aza hanya ayyukan gada da muke gudanarwa Allah muna yin su dan da da dakka ka tausaya mana abinda duk kasan muna bisa gare wanda baka yarda da shi ba Allah ka taimaka mana Allah ka raba mu da shi Allah ka raba mu da shi Allah ka ala mu ga abinda kaka so kana yarda da shi dukkan mu mun baro ayyukan mu daban-daban ga mu nan zaune muna sauraren karatun alkur'ani saboda girman ka Allah ka ba mu abinda muka so abinda muka so aljannarka Amin da muka so aljanna Allah ka ba mu aljannarka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana arziki da wadata ka gusar da talauci ka gusar da ciya Allah ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali Najeriya ko Allah ka haɗa kan wuri guda Allah ka haɗa kan wuri guda ko maza ko mata ko mutane ko aljanna duk da ka san manufarsu su wace zaman lahiyar Najeriya ya Allah ka wace su ya Allah ka wace su Allah ka maishe su ka makare cikin yara Allah ka maishe su ka makare cikin yara Najeriya ko ka bata ta zanna lahiya mu danga ka kare mu ka kare muna Najeriya Allah ka kare mu ka kare mana Najeriya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan 'yan Najeriya Allah ka sa musu son juna Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya da manya da ƙanan dukansu Allah ka shirya su Allah ka arra su ga hanya tafi da waɗanda za su bari dukansu Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a ya Allah duk bukatun mu na alheri mun roke ka Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba mun roke ka kamar shi su alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro mun roke ka Allah ka kare ya Allah ka kare mu cikin gidajenmu ka kare mu wajen gidajenmu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da tahiya duka Allah ka kare mu saboda ramar ka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki kuma ka hada kan muka hada kan malumanmu ya Allah ka hada kan muka hada kan malumanmu ya Allah ka hada kan mu hada kan malamu ka hada kan mu ga abin da kaka kana yarda da shi kuma ka zaunar da mu lahiya ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka shirya mu Allah ka shirya 'yan kasuwanmu ka shirya su ga yan adalci da tsara amana 'yan mu Allah ka shirya su ga yin nasiha Allah ka nisanta su ga tsada da kuma zalunci da cin amana ka nisanta su daga riba daga kasuwancin Allah ka aza su ga hanya 'yan siyasan mu Allah ka shirya su Allah ka hada kansu halin kai na kwarai Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka ƙara mana kariyarka ga Najeriya ka ƙara mana kariyarka ga arewacin Najeriya wannan jiha ta mu musamman jiha mu Allah ka kara mata lahiya wannan jiha ta mu mun roƙe ka bi asma'ikal suna ka kara mata lahiya ka kara mata zaman lahiya ka kare jihar nan ta mu daga gabacin ta zuwa yammacin ta ka kare jihar nan ta mu daga yammacin ta zuwa gabacin ta ka kare jihar nan ta mu daga kudancin ta zuwa arewacin ta wannan jiha ta mu ka kare ta daga arewacin ta zuwa kudancin ta kowane bangare bangare ta Allah ka zaunar da mu lahiya musamman wannan babban birni mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya birnin na Allah roƙonka maka kamar sai kamar birnin makka da lahiya da zaman lahiya Allah ka tausaya mana kamar sai kamar birnin makka da madina ga lahiya da zaman lahiya da kare ibada da kuma tsaro da darajar sunayenka ka shirya dattijawan wannan birni ka shirya matasan wannan birni birni ka shirya malaman wannan birni ka shirya almajiran wannan birni ka shirya masu kuɗin wannan birni ka shirya talakawan wannan birni ka shirya masu mulki wannan birni ka shirya wayanda ake mulki wannan birni ka shirya jama'a wannan birni ƙananan su da manyan Allah ka shirya musu ɗiyansu Allah ka hake musu gidajensu Allah ka kare su cikin dare da yini Allah ka sa musu albarka ga abin da ka ba su bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya ka shirya musu ɗiyansu ka shirya musu matayensu ka kare su ka kare musu gidajensu ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ka wace kafirci da kahirai baki ɗaya ka tausaya ma bayanka musulmi inda su suke ka taimaki bayanka masu tauhidi Mu ga Allah ka sa mu cikin bayanka masu tauhidi Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da mu ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare gyara masallatai yau a wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka kare wuraren sana'o'in muka kare wuraren tayoyin mu lailan wani haran ka ba mu kariya da tsaronka da an samu na addu'o'in mu bi hurmati bismillahir rahmanir rahim bi ila bi quraish ila bihim rahlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah da albarka wannan tura ka an sa mana addu'o'in ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam